domin kamar yadda bayani ya gabata tsinuwa tana da ma'anar nisantarwa daga rahamar Allah baka san yadda gobe ne za ta kasance ba yana yiwa abin nan da kaka gani yake bisa gare shi na sabon Allah ko ma na kafirci Allah ya shirya da shi ya tuba ina fatar kun fahimta ayyana mutum ka tsine mai albarka baya halatta amma kuma ayyana laifi ka tsine masu wannan laifi albarka shi wannan ya halatta shi abinda wannan babi zai karantar da mu lahu ta'ala Allah maɗaukaki ya ce ala la'anatullahi ala zalimin ala ku saurara harafi ne na tambihi na jawo hankali ku saurara kamar yanzu kowa ya saurara ya mai da hankali ne ko sai Allah ya ce la'anatullahi tsinuwar Allah ta tabbata Allah zalimina akan azzalumai kaga na an tsine ma azzalumai umuman azzalumai Allah ya tsine musu albarka kaga ya halatta yana fatar kun fahimta amma ka ce mallam Muhammadu azzalumi yayi zalunci Allah ya tsine mai albarka wannan baya halatta ko mallam Abubakar azzalumi Allah ya tsine mai albarka baya halatta yana fatar kun fahimta amma ka zo da shi cikin jam'i ka ce Allah ya tsine ma azzalun mai albarka yi? ina fatar kun fahimta wa ƙala ta'ala kuma Allah maɗaukaki ya ce fa'azzana mu'azzinun bayanahum Allah anatullahi ala zalimin fa'azzana mu'azzinun sai wani mai yekuwa wani mai shela fa'azzana yayi shela bayanahum tsakaninsu tsakanin suwa tsakanin 'yan wuta da 'yan aljanna an cewa la'anatullahi tsinuwar Allah ta tabbata Allah zalimi na akan azzalumai ina fatar kun fahimta kaga shi ma nan suwa an ka tsine ma azzalumai umuman Allah ya tsine ma azzatsinuwar Allah ta tabbata akan azzalumai kaga wannan dai ya nemi na ishara game da halaccin tsine ma masu sabon Allah ko azzalumai ne ko fasikai ne ko kafirai ne ko munafukai ne ko menene wani nau'i dai na sabon Allah sai ka game su ka ne ma masu yi wannan ya halatta ga shari'a ta musulunci amma ka ayyana mutum guda mai irin wannan sabo ka tsine mar shi dai wannan baya halatta wa thabata fi sahihi kuma ya tabbata cikin hadisi ingantacce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce la'anallahu alwasilata wal mustawsila Allah ya tsine ma alwasila mace mai sadar da gashi me ya sadar da gashi eh ƙarin gashi madalla ta ɗebo wani gashi wanda ba nata ba ina irin gashin nan da in ya yamurai ke sayarwa a ya hayya to sai mace ta sawo kila Allah ya jarabce ta bata da gashi mai yawa ga kai ina fatar kun fahimta gashin ta baya da tsawo ita ko dole sai ta zamba turiya ko balaraba dole sai ta zamba laraba ta yi dogon gashi don haka ta sau irin gashin nan sai ta sadar da gashin ta wanda Allah ya halicce ta da shi manzon Allah ya ce duk wanda ta yi haka na Allah ya tsine mata albarka ashe kenan ya nuna ƙarin gashi haram ne kuma ko haram babbar kaba'ira tunda har ga tsinuwa manzon Allah ya ga masu yi wal mustausila da wadda ke neman a ƙara mata gashi waccan mai yi mustausila kuma wadda ke neman a yi mata don Allah zo ki ƙara mini gashi to ita wadda ta nema Allah ya tsine mata ita wadda za ta ƙara wa ita ma Allah ya tsine mata ma'ana da mai ƙarin da wadda an ka ƙara ma duka manzon Allah ya tsine musu kaga nan wannan ya nuna mana ashe ƙarin gashi da mata ke yi daga gashinsu na al'ada babban laifi ne tun da hagga tsinuwa ko amma yanzu sai ka ga wata mace kila aisha ta sau irin gashin nan hafsa ita kuma ita ke tsi sai ce aisha allah tsine miki albarka ya halatta bai halatta ba ko ko hafsa ke da ka ƙara ma aisha allah ya tsine miki albarka ba ya halatta abinda a bisa gare ka in kaga suna yi dai ka yi musu nasiya ku ji tsoron Allah manzon Allah ya tsine ma masu yin irin wannan abu da kuke yi wannan shi a bisa gare ka amma ba ka ce Allah ya tsine miki albarka in an ka tambaye ka ce manzon Allah ya tsine mata a'a na fatar kun fahimta to ka gani manzon Allah ya ce la'anallahu alwasilata wal mustawsila Allah ya tsine ma mai sadar da gashi wal mustawsila da wadda ke nema a sadar mata da gashi mai ƙarin gashi da wadda ke nema a ƙara mata ka gani ashe wannan ya nuna ƙarin gashi baya da kyau ki tsaya duk abin da ga Allah ya halitta Allah na kuskure Allah bai kuskure kuma Allah alhakim ne duk abin da yayi ya kyautata shi inna allaha qad ahsana kulli shay'in khalaqahu cikin hadisi hasanun Allah ya kyautata duk abin da ya halitta fatabarakallahu ahsanul khaliqin albarka ta tabbatar ma Allah mafi kyawun masu halitta don haka duk abin da kaga Allah ya halitta ba guda da Allah ya kure gare a cewa ga an dan samu tangarda ina fatar kun fahimta Allah baya samun tangarda ga sa don haka dan guntun gashin nan da kiga Allah ya yi miki shi akyawun ki tsayin ki haka nan in mijin kina iya ya taba in bai iya ki da abinki amma ki ce ki samu wani gashi ki yi ƙarya ki soka to ki ja mu kanki la'ana manzo Allah ya saki cikin waɗanda Allah jumla waɗanda Allah ya tsine ma Allah ya tsare mu daga tsinuwa wa annahu qala kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la'anallahu akilar riba Allah ya tsine mu mai cin riba mun yi bayanin riba ai ko munasaba da dama to Allah ya tsine mai cin riba su wane ne ke cin riba yan kasuwa ba riba ga aikin gwamnati sai dai yan kasuwa wannan hajj,ar yan kasuwa ce to duk dan kasuwa wanda ke cin riba manzon Allah ce Allah ya tsine mai wannan ba shi ɗaya ba ga sha'anin riba mutum biyar manzon Allah ya tsine ma ga abin da ya shahi riba manzon Allah ya ce la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa shahidaihi wa katibahu haka cikon hadisin yake manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi ya ce la'anallahu akilar riba Allah ya tsine ma mai cin riba wane ne mai cin riba wanda ake ba yayi amfani da ita dada inci ci kai da baki in sutura kai da kuɗin riba in gida ka gina in mota ka saye in mi kai duk da ya shigo cikin ci ba dole sai kayi abinci ka ci don wani na ita? to ai mai ci an ka ce barin wa Allah dubara in ka tara kudin riba sai ka je ka gina gida ka ci ya ci ko bai ci ba ya ci to manzon Allah ya ce la'anallahu akilar riba Allah ya tsine ma mai cin riba ma'ana duk wanda ake ba riba ya amfani da ita Allah ya tsine mishi albarka ku ce amen. wa mukilahu da mai ci sai mai bayarwa shi wanda an ka ba an tsine mai shine na farko wanda ya bai shine mukil shi ma mai ciyarwa wanda ya bayar wanda ya bayar da riba shi ma Allah ya tsine mai albarka ku ce amen. sannan wa shahidaihi in an ka kulla mu'amala ta dukiya ba an nemi alal akan mustahabbanci a sa shaidu mutum biyu ba fastashidu eh, shahidain min rijalikum fa in lam yakuna rajulain fa rajulun wa imra'atan mimman tardawna min ash-shuhada ko an nemi ga mu'amala ta dukiya a sa shahidai guda biyu to duk mu'amalar da ka sa an sa riba cikinta mu'amala wadda akwai riba cikinta in an ka kira ka ka ba da shaida ka ce Allah ya tsare ka haramun ne ka zan shaida in kuma kai yadda ka shaidi mu'amalar da an kai da riba to ka shigo manzon Allah ya tsine ma shaidanni biyu akan mu'amalar riba shine wa shahidai wa shahidan shaidannu biyu waɗanda an kasa shaida mutum biyu ɗin nan da an kasa shaida ga mu'amalan nan da an kasa ba, to su shedannun nan sun jawo kansu bala'i manzo Allah ya tsine musu albarka ku ko kun ce amin ko ko ba ku ce ba dai addu'ar manzo Allah karkababbiya ce to mutum nawa kenan akilar riba wa mukilahu wa shahidaihi kaga shahidai mutum biyu mutum hudu kenan ko sai wa katibahu sai marubucin yan an kira kai sakatare da Allah zo rubuta mana mu'amala ce za a kulla tsakanin wane da wani rubuta ba an nemi a rubuta ba ya ayyu ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu kaga rubutun mu'amala ta dukiya mustahabbi ne ba wajibi ba mustahabbi ne to in an ka kira ka do Allah zo rubuta mana to na in dai ka san akwai riba cikin mu'amalan nan ce Allah ya tsare ka kada ka in ka yadda kan rubuta mu'amalar da an kai akan riba ka shigo cikin jumlar mutanen da manzo Allah tsi ne ma shine wa katibahu da wanda ya rubuta kaga mutum biyar kenan mutum biyar annabi ya tsi ne ma ga mu'amala ta riba Allah ya tsare mu kaga na an ce Mallam Abubakar dan kasuwa mai cin riba Allah ya tsine mishi a'a iyaka dai addu'a annabi ya umumiya Allah ya tsine na mai cin riba da mai bayarwa da masu shaida sannan da marubucin duk Allah ya tsine musu kaga an kai addu'a don kullalliya mai shin rabu shi ya san kai ne ya shigo <coughs> alhamdulillah gafarallahu lana wa lakum wa annahu la'anal musawwirin kuma shi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya tsine ma masu suranta sura masu zana foto masu zanen foto wasu malamai sun kace wannan foto wato hoton abin da adda inuwa ina fatar kun fahimta kamar wanda aka yi mulmulawa da ƙasa ko wanda ake sassaƙowa da icce ko ma wanda ake zanawa da hannu duk abin da asura sai dai hadisan annabi sun keɓanci wannan surar da an ka tsine ma masu zanata sura abin da ya yi kama da halittar ubangiji amma yanzu misali ka zo ka zana masallaci ko ka zana gida ko ka zana tukunya eh, ko mota ko abin da ya kama da wannan wannan bai da illa amma duk abin da yake halittar Allah ce kamar mutum kamar dabba kamar tsuntsu to baya halitta ka zana shi ina fatar kun fahimta to inda matsala take tsakanin malamai shin hoton da an ka wannan hadisi da masu kama da shi la'anallahu al-musawwiri na Allah ya tsine ma masu zana hoto shin ya keɓanta ga hoton da an ka zana da hannu ko ko hadda wanda an ka yi da na'ura ta fotografiya kyamara wanda an ka yi da kyamara sai ya zan wannan foto foto wanda ke yi ya shigo wasu malamai sun ce a wanda an ka zana da hannu ba ha ganin shi photographer ba da hannu ne ya zana ba bai zana hanci yayi baki yayi kunnuwa yayi idanu yayi waya yayi ciki yayi kafafu ya zana mutum har ya zan mutum ba a'a yak kyamara dai ta yallo a bilin wuta ta hito sai ta ɗauke hoton ka shikenan ina fatar kun fahimta wasu malamai sun kace bai shigo ba amma dai tsakani da Allah duk kewaye kewayen da sun kai mun gano kewaye kewaye ɗaya ne sun shigo duk abinda a foto photograph foto ne ko ba foto bane a to don mi za a cewa ba su shigo ba duk photographer ya tabbatar da ya tsaye da hoto ne ga abu biyu na farko ko dai ya rinka yin foton abin da bai da rai ko ko in ka yi foton mutum to ka yi foto na lalura irin hard body wanda musulmi ke bukata da shi akan lalura ba ha ganin in za ana aikin hajji dole sai an ba da hard body photograph dan makaranta in zai shiga makaranta sai ya cika form na nema admission form din nan sai ya liƙa hotonsa haka yake ko ba haka yake ba in kana neman aiki ka gama makarantar sai an baka sai ka sau form CSC na neman aiki eh, form din nan sai ka lika hotonka da sauran abin da kamar manomi in yana neman bashin banki ku roƙi Allah ya tsare ku daga bashi bashi ba harka ba ce. to in kaddara cin bashi ta kan ma ga gwamnati ko ga banki kaga ai sai ka cika form form din nan sai ka lika hotonka to kaga irin waɗannan fotanni na lalura ne shari'a ta halatta su ina fatar kun fahimta ad-daruratu tubihul mahzurat lalura tana halattar da abin da an ka hana amma foto kawai na shawa kai ne gursun gumin kato ɗaya ka teka yi tsaya ɗauke ka hoto ka teka liƙa ka yi enlargement ka sa ga falo wai kowa shigo ya ga gunki ga katon gunki nan ga falo wannan tsakanin da Allah haram ne kuma duk annabi ya ce duk gidan da irin wannan foton yake mala'ikun rahama ba su shiga cikin wannan gida ina fatar kun fahimta kaga ashe kenan tsakani da Allah sana'a photograph tana da tana da hadari ko dai ka tsaye da hotannin ka ga abin da baya da rai kai hoton fulawa kai hoton gidaje hoton masallatai da tukane da sauran abin da ya kama da motoci amma dai hoton mutane na shawa kamar ga sallah za ka ga mata da yara suna ta zo ana daukar su hoto ko 'yan an kai aure a zo a yi foto eh, ko ko 'yan makaranta sun hakamala makaranta sai a yi guri photograph wannan duk shirme ne na fatar kun fahimta to wanda ya fi kowane muni kuma cikin fotanni shine hoton malamma addini shi ya kowane muni don daggare shi an ka samu bautar gunki ko kamar yanzu ka samu hoton malam abubakar gomi malaminka ne sai ka liƙa ka sa ga falonka ko ka samu hoton ɗahir bauchi ka sa ga falonka ko ka sa ga falonka to ya fi hoton 'yan siyasa muni don mi akwai mai bautar 'yan siyasa amma in yasi yana yiwa abin ne ya kai ka ga bauta ko bai yiwa haka mala abubakar gome ana iya wuce gona da iri ya za an koma bauta ta yi to shi ya sa hotonnin malamma addini ya fi muni don haka malamai ku ji tsoron Allah musamman na ahalin sunna yau suna nan suna ta tun da an yi samu kuɗi an yi raraka gwamnoni sun ba da kuɗi an sai kube an yi riguna kamar da wani ɗansa siyasa ya ce wata shekara ka san wani gwamna da ya fito ta miƙe ko sai wani malami ya ce me zai sa ba za mu so ka miƙe ba tun da gashi nan zamanin ka malamai sun yi riguna malamai sun wadata malamai sun yi kaza malamai sun yi kaza kaga ashe kenan gwamnan nan shi wadatar da malamai ba Allah ba wai malamin addini mai azika ka wagga magana don kusan tambada ba yau an ka fara ta ba akwai wani shi ma mai sunan malamai zamanin waccan siyasa ya ce abin da yasa yake son nashi gwarzo ya miƙe saboda siffatis inda ta ragare shi ni ce to ku haɗa min da mi Allah ya tsere mai da mi Allah ya tsere mai kaga bai tsere mai da komi ba ashe ka'ida ta Allah ya karya shi don kwajja da Allah sai Allah ya karya shi Allah shi adda sunaye 99 in bancin Allah ba in bancin suna Allah ba wani abu da 99 duniya ko kun san shi Allah ɗaya da da 99 to wai don ya laɓe sai bai ce shi ma suna 99 sai ya ce siffa 99 me bambancin suna da siffa kaga shi ma ya zan Allah kenan don ka'ida ta Allah ya karya shi kaji to shi ne yanzu ba mu sani shi ko mi gare na Allah wanga kurman shaidan to Allah shirya da mu don haka manzon Allah ya tsine ma masu yin foto don haka kun ji a foto bai da kyau ya ku bayan Allah sai na lalura duk foto wanda ba na lalura ba ku kama kanku daga gare shi bai da kyau manzon Allah ya tsine ma masu yi Allah ya shirya da mu hadisin dan Abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai dai in za ka yi foton abin da bai da rai wannan foton abin da rai bai da illa ga shari'a amma duk abin da ka san halitta ce ta Allah haramun ne ka zana hoto nai wa annahu qala kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'anallahu man gayyara manaral ard Allah ya tsine ma duk wanda ya canza iyakoki na ƙasa ai hududaha ma'ana iyakokinta wannan shi ko makwabta ga gida ko gona ko plot kana da fuloti iya mallam muhammadu yana da eh, fuloci iyaka guda da na mallam abubakar ko an sa iyaka ga iyaka nan ne ga an yi da maketin ga fulocin mallam abubakar ga na mallam muhammadu mallam abubakar ya laɓaɓo ya ga mallam muhammadu ya yi tahiya sai ya taho ya roshe iyakar ga sai ya ɗan ƙara makeshin sai ya ciyo filin mallam muhammadu tunda ya ga bayanan ya yi tafiya ina fatar kun fahimta to iyakan nan da ka lalata ka ƙara wani abu cikin naka manzon Allah ya ce Allah ya tsine maka ina fatar kun fahimta shi an ma'anar la'anallahu man gayyar manaral ardi Allah ya tsine ma duk wanda ya caza iyakoki na ƙasa an sa iyaka na gida ko na gona ka zo ka canza to Allah ya tsine ma sannan dan filin nan kuma da ka ɗiba ka ci iyaka biya annabi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya zalunci na ƙasa ko da gwargwadon ta ƙaguda haka shine ta ƙaguda to ko da gwargwadon ta ƙaguda to gobe kiyama za a yanke mai nan bakin filin nan da ya ci har ƙasa ta bakwai a rataya mai ga kai da shi zai tsayo hisabi gobe kiyama to ina ga wanda ya ci filoti? ina ga wanda ya ci filotoci zai yawa don haka gwargwadon dai abin da ka san kana ima ka ci gwargwadon abin da haka ima duk wanda ya zalunce ko da ta kaguda kun san ta kaguda ko gwargwadon haka shine ta kaguda to ko da wanda ya zalunce ko da gwargwadon ta kaguda na ƙasa to annabi ya ce za a yanke mai har ƙasa ta bakwai sai a ada mai shi ga kai a rataya mai ga Allah ya shirya da mu wa annahu qala kaga manzon Allah ya tsire mu wanda ya canza iyakoki na ƙasa ko ya ce mallam muhammadu ko mallam abubakar ko mallam umar ko mallam uthmanu kaga bai ayyana ba shi dai ya tsine mu waɗanda na durmai ga wannan laifin canza iyakoki na ƙasa don su yi ƙari ga nasu wa annahu qala kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la'anallahu Allahu sariqa yasriqul bayda fatuqta yaduhu wa yasriqul habla fatuqta yaduhu za mu cimma insha cikin kitabul hudud na bulugul maram manzon Allah ya ce la'anallahu sariq Allah ya tsine ma barawo wani barawo ya sariqul bayda wanda ke sata ƙwai kun san kwai egg koyi wanga na kaza ya saci kwai fatuquta yadu har ya kai ga yanke mai hannu kima kwai ta kai meye bakin abinda annabi ya ce ake yanke hannu rubu dinarin kima kwai ta kai rubu dinarin bata kai ba sai wasu mallamai sun kace to kenan ba an ga kwai ake nufi ba ko kwai na zinari ko kuma akwai hullar kwano wadda ake sa ana kiranta albaida wannan duk kewaye kewaye ne kwai dai wannan annabi ke nufi kwai na kaza duk wanda ko na zabo ko na komi duk wanda ya saci kwai kwai ba wulakantaccen abu na ba abinda wannan hadisin ke karantarwa shine annabi ya tsine mu wanda ya saci wulakantaccen abu har ya kai ga yanke hannu nai in an ka ce ka saci kwai dole sai kwara guda na kwai ka sata ka zo ka saci kwai ko da an ka bincika kimar kwannan ya kai rubo dinarin ba sai a yanke ma hannu ba to yanzu ka diba hannu abu mai daraja ga jikinka akan kwai wanga bloody kwai an yanke ma hannu shi an ma'anar hadisin duk wanda ya saci walakantaccen abu irin kwai irin igiya walakantattun abubuwa har yanzu an ka kai ga yanke mai hannu saboda su Allah ya tsine mishi albarka fassara ta farko fassara ta biyu malamai sun kace da kwai da igiyar da annabi ya ce wanda Allah ya tsine wanda ya sace su ko <clears throat> an ka yanke mai hannu waɗannan duka in ka bincika kima su da kyatta kai rubu dinarin ko kima abin da ake iya yanka hannu to kamar annabi na cewa ai inda duk ga an yi babbar sata ai da karama an ka fara daga sata kwai wanda kima ta bata kai ga a yanke ma hannu ba wata rana haka saci babban abu yanzu ka gwane sai ka saci babban abu wanda kima ta ta kai rubu dinarin a yanke ma hannu saboda shi to Allah tsine maka albarka kaga daidai da karamin annabi ya nisantar da kai kada ka yi balle ka kai ga babba wanda zai sa a yanke ma hannu to shine manzon Allah da kaga na annabi ya tsine mawa ya tsine ma barawo kuma musamman barawon kaskantaccen abu na fatar kun fahimta ka gani kakkace wane barawa Allah ya tsine mai a'a Allah dai ya tsine ma barawa albarka ya halatta na fatar kun fahimta in ka yi haka nan to da wanda gaba ne bai faduwa ɗan kaɗan ne in mun ka bi waƙar gambo da ce daidai da yaro ka sani fa ka taɓa waƙar sata ka taɓa ɗauke sule ka ka kashe ko kwabo ba sata ba ce sata ce ya ce haka mallan ya kallo karin gamba wani ba da izini ya yi sata ko bai ba <coughs> to Allah ya shirya da mu nan dai cikin wannan hadisin manzo Allah ya tsine barawo wa annahu qala kuma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce la'anallahu man la'ana walidayhi Allah ya tsine ma duk wanda ya tsine ma mahaifansa biyu ya tsine ma uwa ko uba ne ko dudduka biyun cikon hadisin da annabi ya faɗi haka sai abin ya ba sahabbai mamaki mahaifa manzon Allah mutum ya tsine musu Ya ce manzon Allah ce kware ku? sai sun ka tambayi wa hal yal'anu rajul walidaihi manzon Allah eh mutum yana iya tsine ma mahaifansa annabi ya ce na'am yasubbu abar rajul fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu wa yasubbu umma abinda a tsine ma mahaifi shine ka tsine ma uban wani jakka zaka za ubanka shi kuma sai ya mayar da mashi ya ce kai ma jakka zaka za ubanka to manzon Allah ya ce misalin wannan kamar ka ce baba ya ce na amka ce jakka zaka zakka kai ka jawo mai zagi duk wanda ya zage uban wani shi wancan da ka zaga ya rama to kamar ka zagi mahaifanka wanda ya zage uwar wani wanda ka zaga ya rama kamar ka zagi uwarka ina fatar kun fahimta kenan duk wanda ya zage wani ya kai ga an ka zage uba ne ko uwa ta to manzon Allah ya tsine mishi albarka kaga wannan na nuna mana haramcin zage zage zagen mutane in ba da dalili ba ina fatar kun fahimta wala anallahu man dhabaha li Allah kuma manzon Allah ya tsine ma duk wanda ya yanka ba don Allah ba kamar kai yanka don gumki ko don wani abu na tsafi irin ina kazan nan kuzugu da ake yankewa wa ake yanke maka za kuzugu aljannu yan bori ke yanke ta ga aljannu da da farin jan zakara da bakin bunsuru a ce a kawo bakin bunsuru yan ka ce a kawo bakin bunsuru ka ce mi za a yi da bakin bunsuru wai aljanni za a yanke bakin bunsuru ya sha jini to sai dai ya mutu da kishirwa ina fatar kun fahimta duk wanda ya yi yanka ba don Allah ba ma'ana ya yi yanka saboda gunki ko don tsafi to annabi ya tsine mai to yanzu ku diba wanda ya yanki bunsuru fa saboda gunki ko saboda aljani Allah ya tsine annabi ya tsine mai ko to yanzu ba ma da bunsurra da jan zakara ake yi ba da ƴaƴan musulmi ake yi ƴaƴan musulmi jariri mace na haihuwa a kama jariri a yanki a ɗauke a kai ma wasu su yanke su sha jini su yi wanka a soya nama a ci don me saboda neman duniya kada a faɗi zaɓe Koko kada mulki ya kubce koko don a samu don dai a samu duniya dai misali kaga laifi ya zan nawa kenan laifi ya zan uku na farko sata jaririn ba sata ce sun kai ba kaga sun yi sata manzo Allah ya tsine mu barawa ai ko sun yi sata sannan na biyu sun yi kisan kai sun kashe mumini wanda baya da laifi wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wagadi ballahu alaihi wala adahu wa addalahu azaban azab duk waɗannan gumagumai guda biyar sun tabbata a kansu sun kashe mumini da gangan sun yi kisan kai sannan na uku shi ya fi girma sun yi tsafi kaga laifi uku babu karami ga sata sun sace ɗan mutane ga kisan kai sun kashe mumini da gangan sannan ga tsafi yankan jaririn nan da sun kai sun kashe jini ko sun kashe akan tsafi sun kai ai ba kwadai bane ko da sai su tesa ci akwai su yanke amma tun da kaga sun yanke jariri sun ci ba kwaɗayi bane tsafi ne kaga laifi uku to duk wanda ya yi yanka ba don Allah ba kana yanke mutum ka ce min ka yanke shi don Allah Allah ya yi umarni a yanke mutum ka gani ya shigo in wanda ya yi yanki bunsuru ba don Allah ba an tsine mai albarka kai da kai yankin mutum kai ka fi cancanta tsinuwa don ku ji tsoron Allah ya ku 'yan siyasa waɗanda ake kai ɗayan mutane suna yin kyau suna tsafi ku ji tsoron Allah baya da kyau ba sai an yi tsafi ake cin zaɓe ba sannan yin tsafi wallahi ba shi ke cin zaɓe ba ba shi ke sa cin zaɓe ba ba ka san iyakar mutanen da sun kai tsafi kuma sun ka faɗi zaɓe ba ina fatar kun fahimta sai mai addu'a ya Allah duk wanda ya saba maka wurin siyasa ce Allah kada ka bashi nasara duk wanda da ya fito siyasa sai ya yi tsafi Allah ka kaddari bayan ya yi tsafin na Allah ka kase ka kunyata shi Allah ya tsalkake mana siyasar mu to yace la'anallahu man dhabaha li ghayrillah Allah ai Allah ya tsine ma duk wanda yayi yanka ba don Allah ba ka gani wanda duk yayi yanka an cewa ne a'a sai ka ce duk wanda ya yanka ba don Allah ba Allah ya tsine mishi albarka sai mu ce yayi daidai wa annahu qala kuma annabi dai sallallahu alaihi wasallama ya ce man ahdatha fiha hadathan aw awa muhdathan fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in la yuqbalu minhu sarfun wala adalun cikon hadisin man ahdatha fiha duk wanda ya kirkiro cikinta ita wacce cikin garin madina madalla duk wanda ya kirkiro hadathan wata bid'a fiha cikin garin madina madina ce annabi ke wa addu'a don a tsalkake ta duk wanda ya kirkiro hadathan wani abin kirkirowa ma'ana wata bid'a cikin garin madina aw awa muhdathan ko ya tattaro wanda ya kirkiro bid'a nan ba kai ka kirkiro ba wani ya kirkiro amma ka taimaka mishi ko ya taimaka mu wanda ya kirkiri bid'a cikin garin Madina annabi ya ce fa alaihi la'natullah tsinuwar Allah la'anar Allah ta tabbata a kansa wal mala'ikata da tsinuwa ta mala'iku wan nasu ajma'ina da tsinuwa ta mutanen duniya gaba daya duk mun tsine mai Allah ya tsine mu wanda ya kirkiri bid'a cikin garin Madina Allah ya tsine mu wanda ya haddasa wata fitina cikin garin Madina kaga wannan tsinuwa ce ko annabi ya ce wane a an ka ce wanda ya kirkiri bid'a ko ya taimaka ma mai bid'a cikin garin Madina Allah ya tsine mishi kaga an kai ta umuman wa annahu qala kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allahumma la'an ri'lan wa zakawana wa usayya asawallaha wa rasulahu wasu mutane ne 'yan ƙabilar ri'il da ri'il da zakawan da usayya sunan kabilu ne daga cikin ƙabilun larabawa to wata rana wasu 'yan kabilan nan guda uku sun ka yi tattaki da ƙauyen sun ka ne sun ka iskan ma'annabi annabi sallallahu alaihi wasallama sai sun ka ce ma'annabi annabi sun musulunta bayan sun musulunta sai sun ka ce ma manzon Allah manzon Allah mutanenmu mutane ne masu sauƙin kai da za a samu masu karantar da su muna fatar za su musulunta su ma sai annabi ya zazzaɓi mutum saba'in cikin makaranta alƙur'ani na sahabbai ne waɗanda ya amince makaratunsu sai ya haɗa su da waɗannan bayan Allah ku mutum saba'in fa kuma makaranta Alkur'ani mutane masu tsada ko cikin musulmi sai ya zaɓi sahabbai saba'in makaranta alƙur'ani sai ya haɗa su da mutanen nan don su tai karantar da mutane nan don su musulunta ashe wai yaudara ta sun ka shirya manzon Allah shi ke nuna manzon Allah bai san gaibi ba sai abinda Allah ya sanar da shi kaga inda sai sai ce makaryatan banza ku ku ban mori da yake bai san gaibi ba sai ya hada su da wayannan bayan Allah sun ka tafi cikin daji sun ka yi musu kashi na musula, kashi na keta sun ha kashe su gaba daya duk sahabban nan mutum saba'in sun ha kashe su sun yi barna ko ba su yi ba to shi ne manzon Allah ya ɗauki tsawon wata guda yana ƙunuti yana tsine musu albarka cikin sallah ku diba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau biyu hadisai na nuna mana suna cikin Bukhari da Muslim sau biyu Allah na aiko mala'ika Jibril da sauran mala'iku a zo a tsage zuciyar manzon Allah a fitar da ita a wanke ta duk dattin da a cikin zuciya a fitar da shi a cika ta da imani da hikima sau biyu ana mai wannan operation amma still abu na bata mai rai sannan ku ce wani ya zanna wanda ko so guda ba a wanke mai zuciya ta bai ya zanna wadda kasa wanda ya ci nama alade babu abin da ka bata mai rai eh manzon Allah wata rana in rai ne ya ɓaci ya yi zagi haka yi ko ba haka yake ba ya yi zagi manzon Allah ya zagi ya tsine eh, saboda ɓacin rai to mu da koso guda ba a wanke mana ta mu kuma ku ce mu zanna kan mu zaga kan mu zaga gol hadda yayi in ce muku an kai nama alade mun kaci duk wanda aka saba ma Allah rai ne bai baci ba wannan yana da imani bai da imani muna roƙon Allah ya shiryar da mu to shine manzon Allah saboda bacin rai waɗannan mutane sun yaudare sun ci amana sun ci amana ce sun ci na sahabban can sun ci na musulunci bacin rai sai manzon Allah ya yi wata guda yana tsine musu albarka duk sallar da an kai hamsu salawati sallar subahin sallar azahar sallar la'asar sallar magariba sallar isha ga kowace sallah manzon Allah sai ya kunuti Allahumma al'an ri'ilan sahabbai na amin wa zakawana suna amin wa usayya suna amin asawullah wa rasulahu an kai kunuti cikin sallah wata guda to sai bayan wata guda sannan Allah ya sauko mai da wata aya tana can cikin suratu Ali Imran Allah na cewa laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun basu da Allah kawai bari haka nan sannan manzo Allah ya ba kunutin haka nan ashe jama'a abu na bata ma mutum rai ko bai batawa musamman in an taba Allah to shine waɗannan kabilun guda uku yanzu duk mutanen kabilun sun kai wannan ta'asat wasu daga cikinsu ne ko amma sun jawo makabilunsu gaba ɗaya samaki gaba ɗaya manzo Allah kabilun ya game Allahumma la'an ra'il Allah ka tsine makabilan ra'il wa zakawana Allah ka tsine makabilan zakawana wa usayya Allah ka tsine makabilan usayya asawallahi wa rasuluhu sun saba ma Allah da manzonsa saboda hushin zuciya ya game kabilun gaba ɗaya ya buge malamai sun kace duk da yake manzon Allah ya game kabilu amma yana nufi yan kabilun nan da nazo sun kace amana ta sun kashe mai sahabbai su la'ana za ta tsaya gare su ko cikin kasuwa an kai zagi hausa sun ce an san da wanda ake amma sai ka jiya saboda hasara da ke eh, ya ɓaci mutane duka duk ya ga mutanen sakkwato wa ya ga mutane duk ya ɓata tun ba hauka tun da ba danguntun dangun tun an ka haife shi ba ai ko kaji an yi uh, uh, jam'i na ɓaci an san da waɗanda ake ina fatar kun fahimta wai don a bata dai a ce ya baci duk gari duk gari ya baci to kenan da kai ne tunda shi ma cikin garin yake eh bai yi ma'ana ba ko cikin kasuwa an kai zagi an san da wanda ake ai kuma shi wanda ake da shi ya san da shi ne ake ai na fatar kun fahimta iyaka yanzu kamar maga yanzu dai kun gani zagin masu ta'asa kun gani masu sabon Allah ya halatta ko don haka ina ce Allah tsine mai illawadi albarka na yi laifi to Allah tsine musu albarka bari mu fara da yau yau kun jiya muna da lasin ko Allah ya tsine mu 'yan lewaɗi albarka 'yan lewaɗi manyan su da ƙananan su Allah ya tsine musu albarka mata masu maɗigo manyan su da ƙananan su Allah ya tsine musu albarka ce na saba ma Allah kuma kaga amfanin karatu ko sannu sannu duk abubuwan da aka zargin mu za mu cin musu cikin karatu dama hu zarge zargen ko dai malamai masu hasada ko kuma jahillai ba sani ba yanzu kun ga mun hita da wagga don haka da yau in ci Allah ba mai cewa kaji yana ce yana zagin mutane yana zagin mutane a'a na yan lawadi da zaga kuma sun cancanci zagi ga shari'a ina fatar kun fahimta kuma ya halatta ga shari'a gashi mai gidan mu yayi to shine sai manzon Allah ya dauki wata guda yana kunuti yana tsine mu waɗannan kabilon yana Allahumma al ri'lan ya Allah ka tsine ma kabilar ri'il wa zakawana da kabilar zakawan wa usayya da kabilar usayya asawullaha wa rasulahu wai mi sun kai manzon Allah ce sun saba ma Allah da manzon sa ne sun saba ma Allah da manzon sun yaudare Allah sun yaudare manzon Allah wa hadhihi thalathu qaba'il min al-arab waɗannan ƙabilun guda uku ƙabilu ne uku na ƙabilun larabawa da da ri'il da zakawan da usayya kaga yan ƙabilun sun kazo sun kai da manzo Allah sai manzo Allah tsine musu tsawon wata guda wa annahu qala kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la'anallahu al-yahuda wan nasara bari in kara muku la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid manzon Allah ya ce Allah ya tsine mai yahudu da kiristoci yahudawa da kiristoci Allah ya tsine musu albarka kamar mai tambaya ya yi tambaya mi sun kai me laifin su ya rasulullah sai yace an biya ihin masajida sun riƙe kaburburran annabawansu su masallatayya ma'ana inda duk wani annabi da cikin annabin bani isra'ila ya mutu sai an an kai mai kabari sai a tayanan kusa ga kabarin ayi masallaci annabi da annabi da ba annabi da waliyi wanne ne ya fi daraja wurin Allah ba annabi to duk wanda ya riƙe masallaci yayi wurin sallah inda kabarin wani annabi manzo Allah ya tsine mai to kaga wanda yayi masallaci inda kabarin wani wali ya fi cancantar tsinuwa ina fatar kun fahimce ni ashe wannan na nuna mana haramcin yin masallaci inda kabarin kowa ko da kabarin ba annabe ne ko na fatar kun fahimta balle wani waliyi to yanzu in kun ka zo waliyanku wa'inda kun ka nan naɗa in kun ka zo za ku iskan ma an yi masallatai inda kaburburan su to duk wa'annan masallatayen masallatai ne na haram wanda duk yayi sallah masallaci inda kabari yake babu sallatai babu ta sannan abinda a hukuncin wa'annan masallatai ga shari'a a rosa su gaba ɗaya a rosa baya halatta a bar su inga shari'ar musulunci ina fatar kun fahimta kaga wannan hadisin da yana nuna mana laifi ne yin masallaci inda kabari ko da ko kabarin ba annabe ne to wani na iya min tambaya wani ya min tambaya to yaya za kai yanzu da kabarin manzon Allah da a cikin masallacin Madina sai in ce maka kabarin manzon Allah ba cikin masallacin Madina yake ba mun karanto tun da bakin sadda rashin lafiya ya kama manzon Allah har sadda Allah ya mai wafati duk mun karanto cikin sahih bukhari ko madalla to ya abin ya faru wato lokacin da Allah ya wa annabi wafati sahabbai sun kace manzon Allah ya ce eh, kowane annabi Allah yana amsar rayuwa ta inda yake so a turbude shi don haka ashe nan inda annabi ya mutu nan za a turbude shi ina ne Allah ya wa annabi wafati cikin gida ne cikin ɗakin nan Aisha kaga ashe sannan ba masallaci bane gidansa ne ɗakin Aisha nan an kai mai kabari ina fatar kun fahimta to ana nan zamanin sayyidina Umar dan Khattabi an ka Umar dan Khattabi shine mutum na farkon da ya fara fadada masallacin Annabi Umar saboda ya san hani daga kabari ya shigo cikin masallaci da ya zo fadada bai taba bangaren da eh, gidan Annabi yake ba sai ya taba bangare guda hakan ga duk waɗanda sun ka faɗaɗa sai daga baya ana na ana ƙari ƙari ana na ana ƙari ƙari har gidan na annabi inda kabarin yake shigo cikin masallaci to shine sai sun kai katanga sai an ka kewaye an ka kewaye shi da katanga ina fatar kun fahimta ana nan wata rana zamanin wani khalifa ban tuno sunanai sai ya kwanta yayi mafalki wani khalifa ya kwanta yayi mafalki cewa ga wasu mutane nan suna ƙoƙarin sace gawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya sawo mai wannan cikin mafalki kuma haka ne ashe wasu mutane sun ka taso da ƙasarsu sun ka zo da nuhin za su sace gawar manzon Allah su tafi da ita sai sun ka zo Madina su biyu masu yan ƙananan idanu haka idanu kamar idanun kyanwa shikenan sai sun ka zo madina da sunan li'itikafi sai sun ka shiga masallaci sun kama li'itikafi ashe ba laita kafin kware ne suke yi ba in dare yayi an ka dauke sawu sai su kama gina sai su kama gina abinda suka so su kai inda kabarin yake su zago kabarin su tafi da shi ba musan in sun da shi miza su yi ba to shi shine Allah baraka wa ta'ala yana son ya gusar da wannan bannar sai yasa wannan khalifan ya yi mafalki khalifan bai ba abin tunani ba wata rana ya sake yin na biyu ya sake na uku sai da ya mafalkin nan sau uku cewa ga wasu mutane na suna kokarin sace gawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai hankali ne ya tashi yace mafalkin nan dole akwai wani abu tare da shi yayyo tattaki ya zo Madina da ya zo Madina sai ya kira gwamna ne na Madina lokacin sai ya ce a shirya mai walima ya shirya walima kuma ya gaba inda ya dace a yi abin da yake so an nuna mai siffofin mutanen mutum biyu ne an nuna mai siffofin cikin bacci to in ya faɗi ya san gudu za su yi ko masu ɓoye ko to sun ya kai ya kama su sai ya ce ma gwamna ne na madina ya shirya wata walima kuma ya gaba inda ya kamace waliman na illa madina don haka an ka shirya gagaruma walima ya ce a gayyaci duk mutane maza banda mata duk mutane kowa ya halarci walima khalifa duk mutanen birnin madina sun ka zo yadda bi kowa bai ga wanda waɗanda na tara wa'annan siffofin ba ashe su waɗannan dama baƙi ne ba 'yan madina ba ne don haka tun da an ce mutanen madina su kuma su kai suna can wurin li'itikafin kaga ba a damu da su ba a'a yadda ba yadda duk waɗanda ga siffa su cikin bacci bai gan su ba an kai kwanaki ya sake shirya wata walima kuma yace a koma gayyatar mutane sai da ya waliman nan sau uku bai ga mutanen nan ba sai yace ma gwamnan wai ko kaga yace duk mutane yace duk wanda a garin Madina ba wanda bai zo ba illa wasu baki guda biyu su ɗaya cikin masallaci suna ta kafi yace a zo min da su ko da an ka zo da su ga su da siffar waɗanda ya gani cikin bacci sai ce a kama a rike su dama akan sai shirya walimat an ka rike sai an ka ce an haka ma interrogating ɗinsu me labarin su daggari kaza suke mai kawo ku madina laita kafin ce karya kuke yi Daɗa da an ka tsananta ga bincike dai sai sun ka hudu mishin ɗinsu gaskiya mun zo ne domin mu saci kabarin manzo Allah kuma saura kiris su ka inda kabarin yake sun daɗe suna gina saura kiris to shine aka kama su khalifa ne ce a kashe su an kashe su to lokacin nan ne sai an ka zo an ka tara an yi irin yadda annabi Suleiman ya yi annabi Suleiman yake zulqarnain he sai an ka tara maramarai me maramarai ƙanƙara ƙanƙara an ka yi dakin dakin mai ƙarfi an ka kewaye nan ƙabarin manzon Allah ta yadda an tabbatar da inda ya gina ce ba a iya hudawa kuma wuri mai tsawo an ka ɗebi wuri mai tsawo an ka yi dakin sannan an ka zo an ka yi katanga guda uku an ka kewaye kabarin manzon Allah bayan kewaye da katanga an ka komayin wata ta biyu an ka komayin wata ta uku an kewaye kabarin kaga ashe ya nuna kabarin har yanzu ba cikin masallaci yake ba daban yake ina fatar kun fahimta to manzon Allah dai ya tsine ma duk wanda yayi masallaci inda kabari sai malamai sun kace to in an yi meye hukunci in ayi yi masallaci inda kabari in ya zan masallaci shi annan daga baya an kai kabarin sun kace to a yi a tone kabarin a kai shi makabarta ta musulmi a turbudi masallaci ya zama nai amma in ya zan kabari an ka fara yi daga baya bayan an turbuɗi mamacin an ka zo an ka yi masallaci masallacin na a rosa shi a buge a sa gireda sa allu mai gireda ya zo ya sa gireda ta rosa masallacin ina fatar kun fahimta a sa rusau sai ya zo ya roshe ina fatar kun fahimta sannan wanda ya yi izgilin yin sallah cikin masallacin na annabi ne mai albishiri babu sallatai kaga ashe wannan na nuna mana haramci kuma ko haramci babbar ba'ira ce yin masallaci inda kabari Allah ya shirya da mu to yahudawa da kiristoci su adda al'adar ba akwai annabawa da yawa ba cikinsu to inda duk wani annabi na da cikinsu ya mutu sai su ta inda kabari ne su gina masallaci to manzon Allah ya tsine musu albarka kaga duk wanda ya yi haka nan yau inda kabarin wani waliyi ko wani mutum an ka gina masallaci inda kabarin wani shi ma wannan la'anar ta cika da shi Allah ya tsare mu wa annahu la'ana al-mutashabbihin min ar-rijal bin nisa'i wal mutashabbihat min an-nisa'i bir rijal kuma annabi dai tsira da aminci su tabbata gare shi la'ana al-mutashabbihin bir rijal min an-nisa'i ya tsine ma maza masu yin kama da mata maza masu kama da mata dada ko ga magana ko ga tagara ko ga sutura ko ga komi dai namiji yayi tagara irin ta mace su wane ne ke haka nan 'yan daudu yaya kai ɗan yaya uwagga wai ɗan daudu yana wanka sai ya ga maciji sai ya sheko wai ina maza su zo su kashe zul shawara ki sai an ka ce bai sa baka kashe shi ba ya ce a ah, wai ya jefe shi da soso wai soso ya jefa mai to kaga waɗannan maza masu tagara irin ta mata marmadi namiji marmadi sana'a ce tawa mata <clears throat> sai ga namiji ya shiga kulle yana marmadi yana yara marmadi manzo Allah ya tsine mai albarka mai wa yara marmadi mata an ka sani da marmadi eh kaji to shi shine ce eh, eh, eh, la'anar mutashabbihina na minar rijali, manzon Allah ya tsine ma masu tagara daga cikin maza bin nisa'i da mata maza masu kama da mata manzon Allah ya tsine musu wal mutashabbihati hati minan nisai bin rijali, hakan ga masu kama da maza daga cikin mata mata su ma masu tagara masu sifa irin ta maza su ma inna mata Allah ya tsine musu mace ta yi shiga irin ta maza wando da shirt sutura ce tawa ta namiji sai ka ga yarinya ga nonna ga duk dai ta gara dai ta mata ta sawo wando jeans da shirt ta zanzare kuma in ka bincika aisha ce ta zanzare wai ta iska ce to manzon Allah ya ne mata albishir da tsinuwa manzon Allah ya tsine mata mafi yawa 'yan mata 'yan makaranta 'yan makarantar boko ko can su hagani wannan tambada suna karatu tare da inyamurai waɗanda ba su da addini inyamurai ba ku ganin kiristoci ne mafi yawansu? to kirista ba su da addini to ke ga inyamura ta yi ke ba ki la'akari da addinin ku guda addinin ki daban da na inyamuran nan al'ada ku daban da inyamuran nan sannan tarbiyyar kuma da an ka baku daban da wadda uyayen inyamura sun ka bata amma kuma yau maimakon ki jawo inyamura ta zo ta sanya hijabi ta sanya doguwar riga da hijabi ta yi koyi da ke a a ke ke cire ga tarbiyya ta musulunci ke koyi da inyamura ke sa jeans da shirt ke zanzari wai ke ta tasha bariki ke zan yar gareji ko ke karfin uwayenki kuma ka ga yarinya ta yi wannan fitowa daga gidansu gaban uwarta gaban ubanta ba mai ce mata koma ki sake shiga kaga ya nuna uwayen banza gare ta kenan haƙƙin iyaye ne su kula da tarbiyyar 'ya'yansu na fatar kun fahimta in ta yi aure yanzu haƙƙin mijinta ne duk mijin da ya gama ta ta yi shiga da ba da ya ce wallahi ba ke fita da gidan ga sai ke canza ki ta kisa doguwar riga da hijabi na fatar kun fahimta to a takaici dai duk mace mai yin tagara ko ga magana ko ga karairayar jiki ko ga sutura ko ga komi ta yi tagara irin tagarar da ta keɓanta da maza to mace in ta yi ta manzon Allah ya tsidi mata albarka kaga waɗannan duka manzon Allah ya tsidi musu albarka ai ko yace wa jami'u hadhihi alfazi duk waɗannan lafuzan da na zo cikin waɗannan hadisan fi sahihi suna cikin hadisai ingantattu Ba'adu fi sahihal al-bukhari wa muslim sashin su suna cikin eh, hadisan bukhari da muslim wa ba'daha fi ahadihima sashin su kuma yazo cikin ɗayansu su ko yazo cikin bukhari ko yazo cikin muslim wa inna ma qasadtul ikhtisara sani kawai nayi nufin takaitawa ne bil isharati ilaihima da yin ishara zuwa gare su wa sa'adhkuru mu'dhamaha da sannu zan ambaci da yawan su fi abwabiha cikin babubbukan su min hadal kitabi na wannan littafin insha Allah ta'ala kowanne an ka cimma babin da ya kama da shi kamar babi mai hani game da hotanni to zan kawo hadisai inda manzo Allah hani game da hotanni kaga waɗannan natsi ne masu hoto za su shigo babin hannun namiji ya koyi da mace mace ta koyi da in na kai zan kawo waɗannan hadisan da manzo Allah ya tsine ma maza masu koyi da mata da mata masu koyi da maza da dai sauran abin da ya kama da haka to wannan babin ya ƙare kaga me wannan babin ya karantar da mu ashe ya halatta masu saƙon Allah a game su a tsine musu albarka amma ba tare da an ayyana wani shi an fi sai da ba an ce wani Allah ya tsine mai ba duk irin saƙon da ya kai ko da kafirci ne malamai sun ce baya halatta ka tsine mai ka ayyana shi ka tsine mishi albarka amma ka game masu saƙon ka tsine musu albarka wannan ya halatta muna roƙon Allah ya shirya da mu to sai babi na gaba ya ce babu tahrimi sabbil muslimi bi ghairi haqqin ku ce Allahu akbar babu mai sabbil musulmi babin mu na yau babi mai bayani game da haramcin zagin musulmi amma sai ya kawo ta abin ga istisna ce bigar da haƙi in babu dalili ashe kenan inda dalili ya halatta ko bai halatta ba ya halatta tau yanzu meye dalilin da ke halattar da zagin musulmi ashe akwai wasu dalulu wanda ke halattar da a zagin musulmi ko yace babu tahrimi sabbil muslimi babi mai bayani game da haramcin zagin musulmi bai gaira haƙin amma ba tare da haƙi ba in ka zagai babu haƙi in ka zagai bisa ga haƙi ashe kenan zagin ba haram bane halal ne to menene haƙuƙukan da ke halattar da zagin musulmi na farko ya zan ramuwa kai kamar yadda za mu ji cikin wannan babin insha Allah shi ya zage ka kai ma sai ka zagai ka yi laifi ba ka yi laifi ba za mu cin hadisi manzon Allah ya ce ne ma qala fa alal badi masu zage zage masu zage zage mutum biyu wannan ya zaga wannan ya zaga duk abin da sun ka faɗi na zage zagen nan laifi alal badi annabi ya ce yana akan wanda ya fara kenan shi wanda ya rama zagin ka an ka yi kan rama annabi ya ce baka da laifi da laifin zagin da ya ma da wanda ka yi mai duk yana akai na shi da ya fara malam ya atadil mazlum madda shi wanda an ka fara zagi an ka zalunta bai ketare iyaka ba ya ce jakka suka ta uban kai ma ka ce jakka suka ta uba ne ka bari haka nan ba ƙara ba ba kai overreacting ba ina fatar kun fahimta to kaga nan in ya zan zagin da kawwa musulmi kayi ne akan kisasi ma'ana akan ramuwa shi ya fara zagin ka kan rama wannan kaga ka zage shi bisa ga haƙƙi kaga baka da laifi zagin da kai mai ya halatta na farko kenan ko ko zagin da kawwa musulmi kayi shi ne don ladabtarwa ina ne ake zagi don ladabtarwa kamar zagin da mahaifi ke wa ɗanai ko 'ya'yansa kwanakin baya babu karamatul auliya ba mu ji sayyidina abubakar ya zagi ɗansa abdurrahman ba yanzu sayyidina abubakar ya yi haram bai yi haram ba na fatar kun fahimta zagi ne na mi ladabtarwa yana dibin ga wani aiki da ya kamata abdurrahman ya yi bayya ba sai ya zo ya zagai ya aibata shi mun yi shi ya ko fasabba wajen da'a ya zage shi ya aibata shi kaga wannan zagi ne don ya yaron ne ya zage shi a zagi ne na ladabtarwa don me in kawo baƙi in hannun su gare ka kasan san baki na ne na ce a basu da yafa ka bari haddare ya yi wa hakan gaba baka basu da yafa ba kaga yana zargi ne da da yin kasala ga abin da ya azamai akan hakan ga ya zage shi zagi na ladabtarwa kaga irin wannan baya da laifi zagi na ladabtarwa zagin kenan da mahaifi ke yi ga ɗanai musamman saboda irin zuciya ta ɓaci ka gani wannan ladabtarwa ce bata da laifi zagi ne halattacce sai na uku zagi shi kuma na ta'aziri na gargaɗi ko na tsoratarwa me misalin sa mutum ne wanda ya saɓi Allah ya sabi Allah ka zo ka nemi cikin wa'azin haka gama mai da zagi ka gama mai da ƙwarar zagi don ka nuna mai abin nan da kai fa yayi zahi zuwa gaba in bai bari ba ko ga jiki ne ana kaiwa wannan zagi malamai sun ce na ta'aziri ne ya halatta ga shari'a kaga irin wanda suwa kai irin wanda su bello ya buka yi ku lura shin wai mutum ya taba zuwa yayyana fila raka'a biyu na zagai mutum ya taɓa yin azumin nafila ni zage shi mutum ya taɓa ɗeba kuɗi ya raba ma bayan Allah talaka ko makwabtansa ko mabukata ni zagai so wane ne nika zagi mafi yawa masu saba ma Allah masu saba ma Allah mutum na ya zanna yana ba kowa ba ba ɗan kowa ba ya an matsa sai kamar kusun masallaci ya ja wasu bello ya bi ku taimaka min da addu'a ku jawo mini jama'a su zo in Allah ya so in an ka zaɓe ni zan yi gyara zan gyara addini waɗanda sun lalata addini sun lalata tarbiyyar matasa sun lalata tarbiyyar mutane ku zo yan rudi su belle abu an ka jawo mu mun ka jawo ku giririr ba irin zagin da ba a belle abu ba a akan kamfen ko shi mugun mallami yana cikin ulama usu'i mallamin siyasa ba abin da ba a ce min ba haka yi ko ba haka yake ba don me Allah ya san manufata shine don a gyara mun yi ne domin a gyara ga wasu nan sun zo sun lalata al'amura lokacin nan to ga wani ya ce zai gyara don haka bari mu shi goyon baya yana hawa sai ya fito da ta'asar da waɗancan ko tunaninta ba su taɓa yi ba kuma abinda aka so mu kama baku nan mu tunda an ba na an an ba mu na rufa baki shi ne wai aka ɗumi eh ai shi bello butulci ya yi ya yi butulci wayo ayawa baka san wanda abella ya ba wallahi baka san kanta ya butulci baka san bello wanda abella ai wallahi ni zama na lafiya da kai ka bi Allah billahi allazi la ilaha illa duk wanda ya saba ma Allah mun rabu in ko shi ya auri uwata an ka haife da ya zana min suna ya saba ma Allah wallahi muna kai ruwa rana da shi balle mi an kai min balle a ce na yi butulci da an kai min mi na yi butulci da an kai min mi da an kai min mi duk wanda ya san yana da wata alfarmar da ya mai in ya tuha mini asiri kada Allah ya tuha na shi ya zo ya faɗi ai mun taɓa yi mai kaza mun taɓa yi mai duk abin da an kai min ka a tuha mini asiri ni ban tuha nasu ba su kuma kasu tuha nau su zo su waɗi duk alfarmar da sun ka san sun yi min in na taɓa roƙonsu wata alfarma ni bello wani ya tuha mini asiri na roƙi Allah ya tona nashi a zo a faɗi mun yi mai alfarma kaza mun yi mai kaza billahi la ilaha illahu baki na bai taɓa buɗa ni bai ɗaya su bukata ta wani bello in ce a yi min kaza wallahi ban taɓa ba amma in na taɓa zo su faɗi bukatar da ni bai ɗagare sun kai min to na mina wanga sannan kaddara ko wace alfarma an kai min duniya kana nufin to tun da kayan min alfarma yanzu kafi Allah daraja garan don haka saba ma Allah in yi shiru girman ka ya wuce girman Allah don haka yanzu ko Allah ka saba ban iya magana ka amma waɗannan mutane sun kai sa karkaru inda wannan shi ne tunaninku yanzu har kuna tunanin kun wa bello ya abin abinda kun wuce Allah ya fi ganin girman ku bisa girman Allah ku saba ma Allah bello ya shiru ko da yake ba a mamakin tashin ƙauye ne ƙauyawa ne layi ake luna ba su da hankali Allah hukunka ka saba ma da ku saba ma bello ya ba sai a ce ai bello ya ba yana iya hankuri ko don abin da an kai in har an yi mai wani abu ni ba sa abu guda wanda sun kai mini ba amma ina manci a zo a tunatar da ni wasu yan shanmiya suna cewa ai suna hisan gidan yari gaskiya ne suna hisan gidan yari walla ƙarya suka yi wa hisan gidan yari Allah Allah shi ya kai ni kuma shi ya fito da ni kowa ya sani lahimi ban yi ba iyaka kiyayya ce kawai waɗancan na faɗa musu gaskiya sun sha giyan mulki sannan sun yi tatil wadda kasa wanda ya sha whisky haka suka ji sannan ga 'yan shanmiya ga malamai 'yan zuga su muna hukan Allah sun ka zuga su da sauran yan shammiya ai bello ya sai an kai shi gidan yari aka zanna lafiya ai bello ya sai an kashe shi aka zanna lafiya shi wanga munafikin bakin ku abin ga abin ga eh, kurman shedan yana cikin wayannan bar shahar to sannan aka shi bello ya bu ai Allah ya kaddara ina da kwana gaba shi abin da yace kai ni gidan yare ma ba magani ba ba maganin bello ya bi illa aka kashe shi amma shi saboda wata duk dauka yake ban ji wannan ba duk kulli kullin da an kai wai kulla su ba shi ba sanda mun ka ci doki ai wanda a gwamna sannan bayanan shi a aktin gwamna shi ya yi tsaye sai an kai mu gidan yari duk ɗauka yake ba mu sani ba bai san ni uku saura kuta ne hakallo ne ba hmm? kuma shi aka cewa ya mai wata alfarma shekara nawa ne akan cin doki gidan yari shekara biyu da wata uku zaman wane yi can zama ne ni shekara biyu da wata uku amma kuma alfarma ya min to a zo a faɗi alfarma ni na ce ban santa ba a zo a faɗi alfarma sai in biya na fatar kun fahimta to shi ne daɗa mun ka taho mun ka yi kamfen an ka ci kuma an ka taho sai an ka ɗauku sabon Allah yanzu ga sakkwato nan kai dai ba sakkwace ba ka barin garin ka ce wani gari a ce da ina ka ce da sakkwato hake koyo ba sakkwace na iya cewa da sakkwato yake bai iya cewa saboda me saboda kunya faduwar girma sun tuddan muna da girma kuma abin da aka so bello ya bai shiru na ƙin shiru to sama ta fado liwaɗi mun ka ce in ƙarya bello ka yi babu kotu a'a sai a kai bello kotu a ce faɗi masu lawaɗi. ba ya kata annan ba in na kasa faɗi sai a yi min hukunci a kashe ni ni ba masu a yi min buloli don allah a kashe ni sannan yau liwaɗi ba sai ba sai an kai kotu tun daga sunan Allah na tona musu asiri ga sunan ko ina yau ka ji an kan wanga da geme yanzu har abin ya koma masu gemu da guntayen wandona liwaɗi ya koma ga ahlus sunna mutanen mu ko eh taji sai ga mutun da gemu da guntun wando yana jasatul istira. shekarun jiya yanzu ba ai sati guda ba an kama wani limami ne sallah yake bayarwa ce min wallahi malam mutumin ku ne don hajjar sutul istira ce a to inda yana jasul istira lalle namu ne don mu duka jasutul ha. in ce wallahi hajjar sutul istira ya kai mana kuma shi ka ba mu sallah to mamu ne sun kai mai duka wa'anda ya ka ba sallah mamu sun kai mai duka ta tsaya ya yi daidai don ka san ka bi banza kwabbi komanda ya bi banza sai Allah ya kaskanta shi kaji muna roƙon Allah waɗannan jama'a Allah ka ƙasƙanta su Allah ka wulakanta su Allah ka ga yadda sun ka kadan al'ummar manzon Allah girma Allah ka kada nasu Allah ka kada girman su har cikin gidajensu ya Allah sannan wanga baƙin bana da sun ka taso mana da shi Allah ka raba mu da shi duk wanda adda hannu ga watsuwar liwaɗi sakkwato da kewaye mun kai ƙara ta gare ka ya Allah in ya fi ƙarfin bai ƙarfin ka ba Allah kai muna magani nai to wannan shine laifin yana zagin mutane haka na aka wa'azi ni wallahi ban zagi mutane ba ƴan liwaɗi ni zaga in kana ciki ƴan liwaɗi ka shigo in uban na ciki ya shigo ya ka abin nace annan kuma no regret no bo going back inda bari zan yi ka ce ka matsa don in bari wallahi ba ni bari Allah ka tsine ma yan liwaɗi albarka Allah ka tsine ma yan liwaɗi albarka Allah ka tsine ma yan liwaɗi albarka wanda ya ɗaure ma liwaɗi gindi sabkwato da kewaye ga wuta kama ga liwaɗi na ya kama balbal bal kamar wutar daji muna roƙon Allah ka karya shi Allah ka karya shi Allah ka karya shi Allah ka wulakanta shi Allah ka kaskanta shi Allah ka kunyata shi Allah ka tsine mishi albarka Allah ka mai sai goro ko abin saye Allah ka gwada muna da kwamandan yan luwaɗi ya koma in yayi sallar subahin yayi ta gumi tunani ya zai ce wannan gida ne yin ran nan Allah ka mai sai haka nan Allah ka san wanda yake da Allah ka mai sai haka nan Allah ya bani lada amin binne mun kace kenan kuma ya halatta mun yi laifi wallahi ba mai laifi ba ga kargashi ga gashi kariya da shi da gani to Allah shirin da mu Ya ce babu ta hari sabbil musulmi babi mai bayanin haramcin zagin musulmi bi gaira haƙe in ba an yi bisa ga haƙe ba to in an yi bisa ga haƙe fa ya halatta qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce wallazina yuzuna almu'minina walmu'minati bi gairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina jama'a imani ya hita da cikin zukatan mutane yau mutum ya saba ma Allah a taba shi wai ciyo zaka ji baka ji ma ciyon Allah an taba shi ba Allah za ka ji ma ciwo matsayinka na bawan Allah wani shegi haka ji ma ciwo ya saba ma Allah an taba shi to don Allah ka mutu yau duk mai bakin cikin an taba yan luwaɗi ya mutu ko ya zo ga bello ya kashe shi Allah maɗaukakin sarki ya ce wallazi na yi zuna almomini na ta duk waɗanda ke cutar da mominai maza da mominai mata bi gairi maktasabu ba da abinda su mumin nan nan sun ka aikata ba ku yi musu ƙarya ku ce ai mumini yayi kaza kamar irin yadda an kawa Aisha matar manzon Allah an ka ce ta yi zina akan ƙarya alhali ƙarya ake mata ƙazafi ne to waɗanda ke cutar da ne maza da mata suna yi musu ƙazafi ko suna yi musu jafa'i ko suna ɓata musu suna ga abin da ba su aikata ba to faqad ihtamalu waɗannan da na yi ƙaryar Allah ya ce haƙiƙa sun ɗauki buhutanan ƙirin ƙarya wa ithman mubina da kuma zunubi wanda abbayanan ne abinda sun ka faɗi ƙarya ce sun yi ƙarya sannan kuma sun ɗauki zunubi wanda abbayanan ne kaga ashe kenan cutar da mumini ta kowace hanya ko ka yi mai ƙarya ko ka yi mai ƙazafi ko ka ɓata mai suna ko ka ci mutuncinsa ko ka tsine mar ko ka zage shi wannan duk ya shigo cikin cutarwa duk abin da yake cutarwa ne ga musulmi to kawa musulmi shi ba tare da abin da ya aikata ba yanzu yan luwaɗin nan da muka wa addu'ar Allah ya tsine musu albarka gaskiya ne sun yi luwaɗi ko ba su yi ba to kaddara in ba su yi ba don mi suka damuwa abinda mun ka ce yan luwaɗi mun cewa ne yan luwaɗi mun ka ce ka san baka yi luwaɗi ba don mi haka samun damuwa ko ko wanda kaka wa faɗa kai kana da yaƙinin ba ɗan luwaɗi na ba to mi ruwanka don mi kaka damuwa ashe ya nuna sun san suna luwaɗi tunda kaga sun damu Hmm. ana zagin mai gida Allah ya tsine mai gida ɗan lewaɗi wa nimni mas'udin radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun muttafaqun alaihi wannan hadisin an karɓo shi daga abdullahi dan mas'ud yarda Allah tabbata gare shi ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce babu muslimi zagin musulmi fusuqun fasikanci ne kaga yanka ce zagi ai tsinuwa ta shigo cikin zagi ko kazafi ya shigo cikin zagi ai bantawa ya shigo cikin zagi duk dai wani abu wanda baya da kyau ke cutar da musulmi ya shigo cikin zagi zagin musulmi fasikanci ne waqitaluhu ya kassa kuma kufrun kafirci ne kaga ashe me hukuncin zagin musulmi babu haƙƙi fasikanci mai ya zan fasiki ya saba ma Allah yaƙi ne ko in ka halattar da yaƙi ne ya zan kafirci ina fatar kun fahimta ai yaƙi ne ya halatta ai jini ne ya halatta to ka zama kafiri Allah ya shirya da mu amma wannan in ka zage shi ba bisa haƙƙi na shari'a ba haka in ka yaƙe shi ba bisa haƙƙi na shari'a ba da a ce shi musulmin nan yanzu ridda ne ya yayi abin da ya kamata a yaƙai an ka yaƙe shi an yi kafirci a da a ce yayi abin da ya kamata a zage shi an ka zage shi an yi fasikanci a'a wannan hadisin imamul bukhari da muslim sun kaɗu akan fitar da shi wa an abi dharr radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yarmi rajulun rajulan bil fisqi aw al kufri illa taddat alaihi illam yakun sahibuhu kadhalika rawahu al bukhari na sha kawo hadisin ga in ce rawahu abu dawud ashe kaji bukhari ma ya rawaito shi ko to wannan hadisin an karbo shi daga abu dharr al-ghifari yadda Allah tabbata gare shi cewa shi abu zarrin ya ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa layar mi rajulun rajulan rajulun wani mutum layar mi rajulan ba zai taɓa jifar wani mutum bilfiski da kalmar fasikanci bai ce mai fasiki awil kubri koko da kalmar kafirci ya ce ya kira shi kafiri illar taddat alayfa ce ta zagayo a kai ne shi wanda ya faɗi illa me kun sahibu in abokin nan nashi wanda ka faɗa ma bai kasance kazalika kamar haka nan wanda kace mai ba inda duk wani ya ce mutum fasiki in wanda kace bai zan fasiki ba za ta faɗi ba za ta dawo ma kai za ka zama fasiki hakan ga in ka kira wani mutum kafiri in wanda ka ce ma ba kafirin ba ne kalmar ba za ta faɗi ƙasa ba za ta dawo ma kai za ka zama kafiri matuƙar bai zan kafiri ba Shi ne ma'anar wannan hadisin rawahul bukhari imam bukhari ya rawaito shi to inda ka ce mai fasiki kun fasikin ne fa nan ta dace riga ce sai ɗauka ya sa dama don shi an ka ɗunka ka ce mai kafiri kuma kafirin ne Shi nan ka yi laifi ya yi daidai ta bakin mahaukaci ya yi daidai wa an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala al mustabbani ma qala fa alal badi minhuma hatta ya atadil mazlum rawahu muslim shi kuma wannan hadisin an karɓo shi daga abu hurairah yadda Allah tabbata gare shi cewa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce almustabbani masu zage-zage mutum biyu wanga ya zaga wanga ya zaga ba su ne mustabbani ba masu zage-zage so biyu maƙala duk abin da sun ka faɗa na zage-zagen jakka zaka zaka kai ko jakka zaka zaka ba sun zagi juna ba to duk abin da sun ka faɗa fa'alal badi min huma laifi yana akan wanda ya fara daga cikinsu ashe kenan wanda an ka zaga yan mai da mashi bai da laifi in ji annabi fa'alal badi min huma laifi yana akan wanda ya fara daga cikinsu hatta ya ata da mazlum sai ya zan shi wanda an ka zalunta wanda anka fara zagi ya ketar iyaka sai in yayi acting yayi zagi fi da yadda wancan yayi mai amma matukar ya zage ka kan zagai irin zagin da yema annabi ya ce baka da laifi za a haɗe da zagin da yema da wanda ka yi mai duk a azami shi da ya fara albadi azlam ina fatar kun fahimta don haka ashe kenan ya halatta in mutu ya zage ka karama ko bai halatta ba ya halatta ci yasa wasu ahalin sunna ne wai ka bugo mewa malam ya za a koma da mai rahani kuna baci baci nace a ah, don mi da ban baci da ba shi fara baci na ba ah, mai rahani ba da sama an ka je hoshi ba yana da uwa yana da uba yanzu ya zagi uba na ya zagi uwata kuma shi ke su sai tun da ni ne kowa sunna in kyale uba ne da uwa ta? sai na zuwa gosu cikin ƙasa wallahi in batai ba na rame ba wallah nan lahira <laughs> ah! sannan inda na kyale da ya bari yanzu yana ina da shi da waɗanda sun ka jaya duk sun shige duhu na an kaka wallahi mallan ba da ni ba wallahi ba da ni wani cewa to da wani ba kamar dan dan munafikin Allah <laughs> kaji an ga ta tashi abinda sun ka ɗauka mai rafa ni ɗan zage zage na ya yi shekaru yana zagin izala suna ƙyale ce to ya izala kyale ni wallaban ban kyale shi na san uwa ta na san ubanai ai na'ura guda ne taɓo duk sun karkice ko to shi in ka shekaru dubu kana ah, bata maduga miro da maduga uwata maduga aka ce mata in yana so barin haɗa mai suna uwata aisha aka ce uwata te ka zage ta te ka zage aisha <laughs> kaji maduga bello ya faɗan maduga kai ko ɗan ɗan akwato don ka san na shi iyawa shi ba maduga ya ce ba maduga suna ne na musulmi ko ba na musulmi ba ne suna ne na musulunci maduga ba aibi cikin maduga ko gane yake kama ya aibanta uwa ta ce mata maduga to amma okotoha kaji eh to ka gani shi ko dan okoto saboda har yau ni ce muku har yau maganar gada na kai ba a ɗaura ma uwa ta yi aure ba duk attun da ta haihuwa haka nan ta haihe zo sun lumugu dundun babu daura aure shi yasa sai sun ka da kuka duka shikenan kaga okoto duk macin da an kai ta tausa babu daura aure mi sunanta okoto okoto karuwa inyamurai inyamuran nan masu karuwanci ba su ne okoto ba ni ce to haka uwa ce take matsayin okoto take tunda babu dauran aure in ku akwai wani dattijo in sa cikin sakkoto in yayi ƙarya kamar musailama da ka cewa ya ci goron daura auren uwan mai rahani yazo ya faɗi babu taji an ƙare ko an biyo bashi an ƙare <laughs> na ba da amsa shikenan. ko haka an ka tsaya shi tijin haban ko taɓo shi ba tukunna aje shi sai zuwa gaba ka san bani sauri ai ban taɓo in ka lura na rame ai yana cikin rame har yanzu na dai zago shi amma har yanzu bai hito ga hili ba abin hisse ba ai ka san belle ya bu step by step ya bi ai ka san bani sauri no hurry in life <laughs> in ni zazzagi shikata malam zuri a mutuwa za ta yi gaba ɗai don haka a ɗanye ya foyo a ɗage ƙafa wata rana kuma a koma ɗauko wani sai a yi ziza <laughs> da shi da waɗanda sun kasa su ai duk ba ƙyale su ne bukun ba mancewa ne da su bukun ba na san ko suwa ne duk suna nan duk an tara su ku bari ɗaya bayan ɗaya ɗaukar kaza ku ku zanyi musu <laughs> da jikokin yan ga noma ga duk dai ba ku bari dai guda guda ai duk za a hishe su ne <laughs> kaji to Allah ya shiryar da mu don haka ka gani sheke nan bello da aka wa abin ga aka aka so a soke ni ina zage zage kun ji ina da kariya lura ka gani duk wanda ni zaga shi ya fara in ko ka san wanda ni zaga ba shi ya fara ka kamin sunan mutum guda in faɗa ma zagin da ya taɓa yi mini kowane ne shi duk wanda ka gana taɓa shi ya fara taɓa ni amma haka zika in taɓa ka ba zan taɓa ka ba amma in ka taɓa ni ka'ida ce in rama Allah ya bani wannan dama cewa in rama ya ce in ne hankuri ya fi don haka wasu lokuta in yi hankuri wasu lokuta in rama in ni rama na yi laifi ban yi laifi ba to Allah ya shirya da mu kaga wannan hadisin kuma rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi hadisi ne sahihi wa anhu qala utiya nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bi rajulin qad qad shariba eh eh to ya nace to bari a faɗi wadda haka son a faɗi ne ya yi ma daidai ne ma ƙala fa'alal badi minhuma hatta ya Tadal mazlum masu zage-zage so biyu duk abin da sun ka faɗi to laifi yana akan wanda ya fara daga cikinsu har sai ya wanda an ka zalunta wanda an ka fara zagiya ƙetare iyaka sannan ɗaya laifin ƙetare iyaka zai zuwa gashi wa an qala uciya annabi sallallahu alaihi wasallama bi rajulin qad shariba qala idribuhu qala abu hurairah famanna ad-daribu bi yadihi wad-daribu bi na'lihi wad-daribu bi thawbihi falamma sarafa qala ba'dul qawmi akhzaka Allah qala la taqulu hadha la tu'inu alaihi shaytan rawahu al-bukhari wannan hadisi shi ma an karbo shi daga abu hurairah yadda Allah tabbata gare shi abu hurara ya ce utiyar nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulan an zo ma annabi da wani mutum kashari ba wanda ya sha giya ya sha abin da ke sa maye na fatar kun fahimta me ya matsayin shan abin da ke sa maye haram ya sha abin da ke sa maye kala sai annabi ce idrubu ku bugai me ya hukuncin wanda ya sha abin da ke sa maye bulala to lokacin da wannan abu ya faru ba a annabi bai yanke hukuncin da ya kamata awa wanda ke sa abin don haka iyaka dai da an zo da mashayi sai abin ga duk abin da ya sauka. wasu buga da hannu wasu buga da bulala wasu buga da takalmi haka dai in ya gudu sai a kyale shi to daga baya sai annabi ya yanke duk wanda ya sha abin da ke sa maye a mai bulala nawa bulala tamanin ya rage ga yadda za a bulolin ko a samu tsumojiya guda a mai bulala tamanin gabai ko ko a samu bulala biyu a haɗe su a mai arba'in ya danganta ga yadda kun kai kowanne an yi to shine da abu hurara ya ce an zo ma annabi da wani mutum wanda ya sha giya ƙala sai annabi ya ce idribu ku buge shi ƙala abu hurara shi abu hurara marwayacin hadisin ya ce famin na daga cikinmu abdaribu bedi akwai mai bugunsa da hannunsa waddaribu bin alihi akwai mai bugunsa da takalminsa wadaribu bi thawbi akwai mai bugun sa da tufafinsa yana lullube da zane sai ya ɗebe ba shi ɗim fallan man sarrafa da mutumin ya juya ba ba'dul qawmi wani da cikin mutane sai ya ce za Allah Allah ya kaskanta ka Ƙala annabi yace, ce la taqulu hadha kakku haka nan gare shi la inu alaihi shaytan kakku taimaka ma a kai ne duk wanda kun ga ya sha abin samayi, dama menene manufar shaytan inna ma yuridu shaytanu an yuqiya bainakum al-adawata fil khamr wal maisiri wal bagada fil khamr inna ma yuridu shaytanu an yuqiya bainakum al-adawata wal bagada fil khamr wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis sala fa hal antum muntahun don haka duk wanda kun ga ya sha abin da ke sa ma ya dama shi dan ne ke son ya kaskanta shi jama'a akwai kaskanci kamar ka sha abin da zai gusan ma hankali kila kai fitsari cikin tuhafi. kana babban mutum ko ka yi kashi cikin tufafi ko ka faɗi maganar da bai dace in kana bisa hankalin kanka ba ka iya faɗinta akwai ƙasƙancin da ya wuce wannan ashe kenan inda duk kun ga mutum ya sha abin da ke gusan mai da hankali abin da ke sa shi maye shedan ne ke son ya ƙasƙanta shi to kuma sai kun ka gama da addu'a Allah ya ƙasƙanta shi kaga kamar kuna taimaka ma shedan kenan akan sa ko shedan ya samu ba sai annabi ce la taqulu hadha kakku hadi haka nan kada ku yi mai addu'a Allah ya kaskanta shi la tu'inu alaihi shaytan kakku taimaka ma shedan akai ne dama manufar shedan kenan shi yasa ya iza shi sha abin da ke sa mai don ya kaskanta shi to kuma ga kun yi mai addu'a kaga sai annabi hana ai mai addu'a ta kaskanci ko amma in an ce Allah ya tsine ma mashaya giya an yi laifi ko an yi daidai an yi daidai rawahul bukhari imam bukhari ya ruwaito shi wa anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu man qadhafa mamlukahu bizina yuqamu alaihi al yawm al illa an yakuna kama qala muttafaqun alaihi shi ma wannan hadisin an karbo shi daga Abu Hurairah yadda Allah tabbata gare shi ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa man qadhafa mamlukahu bizina duk wanda yawa bawansa ko baiwarsa ƙazafi da zina kana da bawa sai ka ce dan neman mazinaci fasiki mazinaci yuqamu alaihi alhaddu annabi ce za a tsaye da haddi akan sa yawmal qiyamah ranar kiyama gobe kiyama sai Allah ya mai haƙe ne nan duniya kan tun da bawan ka ne ba alƙalin da zai yi ma haddi amma gobe kiyama alƙalin lahira Allah kenan sai ya yi ma haddin kazafin da ka yi mai illa an ya kuna kama qala sai dai in ya zamo kamar yadda ya faɗa gaskiya ne mazinacin ne to nan ɗaya ne Allah ba zai yi mai haddi gobe kiyama ba muttafaqun alaihi na fatar kun fahimta me wannan babin ke karantar da mu cewa zagin musulmi ba tare da wani, dalili ba laifi ne ga shari'a fasikanci ne amma in ga dalili na shari'a kuma ya halatta sai dai jama'a tun da ashe mun gano abin da ke sa su billa na zage-zage an taɓa Allah to duk wanda bai son a zagaye tsakani da Allah mai ya kamace ya yi ya ba saba ma Allah ajiya kuma gomi billa ya zai cewa wa zai zagi kuma to amma ka saba ma Allah kuma ga wai mu kyale ka tunda ana tsoron ka in kuwa ana tsoron ka an ce bello ya shi tsoron ka yake ji tunda iya kakka lahira da ko to muna gudun mai azhur can yau ha <laughs> iya kakka lahira ko akwai wani gari gaba gare ta to iya kakka can to wallahi mu bai tunda mana da hankali yau mai azhur can wannan garin in dai akan gaskiya ne abinda muka fata dai sanda ta zo Allah ka sa mu kare da kyau kuma inda duk za mu mutuwa Allah ka arzuta mai mutuwa ta shahada ya zan na faɗi gaskiya don na faɗi gaskiya ne an ka kashe ni wallahi ban taɓa kwana da fargaban haka nan ta same ni ba na fatar kun fahimta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika